ina jin ka laku-laku Allah taimake ka ranka daɗe wato mutanen gari suna kokawa da yawan wannan sace-sace da ake musu a garin nan yau ka ji an shiga gidan wancan jibi ka ji an shiga gidan wancan gata ka ji an shiga gidan wancan abun fa ya fara damun su to don haka da naji suna wa'annan zattuttuka na ce to ni kuma zan zama wakilin su am kamar yadda nake wakilin ka zan zo fada in sanar da kai ya kamata a duba wannan al'amari a san wani hanya kamata a bi yadda za a magance wa'annan maganin matsalan barayin nan jiya fa katifa na fito katifa na fito jika daga shanyawa Allah ya taimake ka sarkin gida ran kai dade kai kuma me naka shawara shawara ta a nan ran kai dade tunda mutanen gari suka kawo shawara ko kuma suka ɗauko kukansu suka kawo wannan fada mai albarka kai da mai jin mai son jama'arsa ne mai kuma tarerayar jama'a sani gaskiya ne Allah ya taimake ka a fito da hanyar da za a yi maganin barayin nan barayin nan sun addabe mu gaskiya ne eh, ko ba gaskiya ba haka ne kamar haka yi lalle lalle a fito da yanda za a yi maganin mutanen nan barayi kenan ko ba gaskiya ba kenan Allah ya taimake amma ni ana wa shawara kafin ka bada shawara. Ai ba abin da yake ban mamaki eh. nuna min rai. Eh. Wai kamar ni kamar ni a cikin gidana ba ta yadda za in shanya kaya wai ni ma sai an ɗiba? kayan ka suka ɗauka audun eh? hadi yanzu satan ma bata bar kowa ba har sai da ta zo gidan ka audun hadi gashi to me za su yi da kayan ka daushe abin har ya kai ma satan ma ba a kyale kowa ba ba mm, to ran yi daɗe wannan barawa duk wurin da ake neman maƙetaci ya kai yanzu ina yi? audun hadi rigar ka ka ɗauke an ɗauke ba riga ba kaya gaba me za a yi da kayan audun hadi A'a akwai abu ɗaya. Ai ni abin da nake tunani. Dan mutumin da ya ɗauki rigar audin hadi to in ka bibiya turminsa zai sawa ko akwai wanda suke gaigaya ko a sawa kujera duk mutumin da aka ji an yi haihuwa to a rinka cika za a samu rigar audin hadi. Gaskiya ne. Ala gari da za a saka ba. Audin hadi. Ni dai na shanya. rigar an kwashe. Daman kana shanya ne? Ina shanya. Wala tsani yake taka ba. To ai. Kana da kai. Allah ya baka yau rai. Menene shawara? ni shawara na a nan ni ina ganin babu mafitan da ya wuce a ranka addu'a Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya tsine mu wa'annan ba abin da ya kamata a yi kenan mana Wannan garaje kake yi, ai ko ba kai ta bayyana ba, Allah zai bayyana. to ai da amma ala ibaka nasara ta ku ce ta fito fili eh. idan Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ima arziki eh. to in ya kwashe dabin da ibaka kaga matsala ce kar a kwashe shiga tsakanin bawa da Allah akwai hadari ko ba gaskiya ba ko ba gaskiya ba ku bar shi ku bar shi wannan abu mun ci gaba da addu'a kamar yadda abokina yake cewa mun za eh, mu ci gaba da addu'a ni fa shi ki tashi na eh. sai ya tashi karfe biyu in na kafa goshi na kar eh. sai ya kai takwas na safe daushe kai kuma kace menene wannan wannan hurumi na ne da ni da malam bosho eh. tun da mun gaji karatu karfe ɗayan dare zuwa uku nake tashi ne na filfili na na roƙi Allah maɗaukaki shida nake sauke waɗannan barayi Qur'ani shida ku da hankalinku kowa bacci zubar da yawun bacci wallahi ko mun sharo sa Allah ji kan da bai ka ce ka ce dai mu yi bacci audin hadi ka ce dai mu yi bacci ai bacci audin hadi to daushe ashe baya bacci daushe na bosho kai ma an mata tanna kai kuma yanzu kayan mutusa inda yake mun gaigayi da kai maganan nan ka kwana kana lafala ko in jagoranci wata sallah ne da za a yi ai alƙunutu a ah, wannan fani kuka bari zan yi ta na nuta wallahi fani kaɗai zan yi wannan haka sai ta ba yanzu ba tun da din na ji matsalar kowa na ji matsalar mm. to zan zauna in yi karatun tanin amma kun san malam baya na ya yi tafiya daras wannan da aka yi a makota eh. to idan ya dawo malam dan ba'u in dai ya dawo lafiya zan tara malaman garin nan in zauna da su za mu ji mai ta ina za mu bullo barayin nan in Allah ya da sata sai ta zama tarihi a garin nan an ce da wai an taba yin sata a laraban na rogo eh. kuna ji na haka za a yi ranka ne kowa ya kwanta da hankalinsa maganar satan nan da ake yi ni ma bajin kowa nake yi dan kada barawan nan ya wata fariya ya ce ya taba yi a gidan mai gari mu ba aka farewa